والآقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي amma ba'adu yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna daɗa miƙa godiyarmu ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya ƙaddara mana haɗuwa cikin wannan masallaci inda muke ɗaukan darasin masallaci a kowane yammaci na talata cikin wannan littafi sharhu sunna na imam albarbahari rahimahullah yau mana ƙarshen watan zirƙaida insha Allahu shekarar hijira kuma 1438 insha Allahu ci gaba da karatunmu yana nan dai kamar yadda muka saba insha Allah zai mu za mu tashi daidai inda muka yi matsaya a darasin da ya gabata mun kwana a cikin shafi na 34 muna cikin shafi na 34 mun ji daidai inda shi imam albarbahari yake cewa فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة حقيقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا رجا يا بينا والأمة سنة وأوضحها لأصحابه يا كما أينهم بينا تدلى دلى كصحابانسا wanda kuma su wa'annan sahabbai malam ya wa humul jama'a su ne ake ce musu jama'a ko yanzu in kana so ka shiga jama'a to ba za ta ginu wannan jama'ar ba sai in an gina ta akan aikin sahabbai wa humus sawadul a'zam malam yace su ake ce musu sawadul a'zam jama'ar da tafi kowace jama'a yawa da girma saboda riko da gaskiyarsu kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi iznillah ba wai yawa din shine ake yake sawa a ce masu yawa ba masu karfin wato hujja sahabbai su ne ginshiki na farko na jama'a ko yanzu in akwai waɗanda suke tsaye akan hanyar da sahabbai suka tsayu a kai to ana ce da su jama'a to a ci gaba da karatu shine malam wa wasawadul a'azam, waɗanda ake ce da su sawadul a'azam, alhaq wa Shi shine mutanen da suke rike da gaskiya da kuma gaskiyar kanta gaskiya duk inda take nan ne sawadul a'zam mutanen da suke da rike da gaskiya su ne sawadul a'zam a duk inda suke as-sawadu as-sawadu as-sawadu a hum ahlul haqi waɗanda ake ce da su as-sawadu su ne ahlul haqi wato ma'abota riko da gaskiya waɗanda ke ma'abota gaskiya su ake ce da su asawa wa alul mutum haka ne wa haka ne wa sawadu hum ahlul haqqi wa aluhu al mutamassikuna bihi waɗanda ake ce da su ahalul haƙƙi su ne almutamassiku na bihi waɗanda suke riƙe da shi wannan gaskiya ɗin duk wanda yake riƙe da gaskiya shi ahalul haƙƙin ne Allah taimake mu da riko da ita a nasawa sawadil a'zam mujarradal kasarati. ba wai kawai yawan mutane shine ake zai sa a ce wannan wuri jama'a ta haɗu ba wai kawai su tsiraita da yawansu kadai ba shi ake nufi da jama'a ba laisa ma'ana sawadul azam mujarradal kasarati ma'ana sawadul azam man kana alhaki. ma'ana sawadul azam kenan mutumin da yake kan gaskiya ko da shi kaɗai yake yawo yana cikin sawadul azam annabi ibrahim shi kaɗai ya zo a lokacin a duniya ya ce rabbi allah shi kaɗai allah ya kira shi umma ya kira shi jagora ginshiki al'umma wanda take tsaye da ginshikanta saboda mai saboda yana rike da gaskiya duk sauran yawan waɗannan masu bautar gunkin a lokacin ba a kira su umma ba su ɗin ba jama'a ba bane yuyuyu ne tamkar tattare tattare yaye yayen da kogi ke yayowa ne duk masu amfani ne kogi yake ɗebowa sanda ya ɗauko ruwa to kaga duk abubuwan ƙarshe za a je a yi ta watsar da wancan a can a cutsa wannan nan a watsar da wannan can karshe har sai ka ga kawai ruwa garariya din ya rage shi kadai garai dinsa na asalin to haka ainihin jama'a waɗanda suke almutamassikina na haqq waɗanda suke rike da gaskiya za ka gansu ko da yaushe su ba za su tafi su ɓata cikin rububin gurɓatattu ba a ah, walau kanu ko da ‘yan kaɗan ne ana kiransu sawadul azam, huwa sawadul azam ko da wato ‘yan kaɗan ne. Hatta walau na rajular wahidan ya kai ko da mutum ɗaya ne kawai sauran duk sun lalace saura mutum ɗaya, to shi jama'a, domin ya haɗa wa sahabbai, a inda yake tsaye din yana tsaye ne akan wato inda sahabbai suka tsaya. to kaga sai ya haɗa musu sai ya zama jama'a sauran kuma duk ba a kira su jama'a kuma shine zai ci nasara duk yanda za a kulla a kwance a kulla a kwance a ƙarshe dai a gaban Allah shine na gari ko da mutum ɗaya ne malami ce man kana alal haqqi duk mutumin da yake kan gaskiya fa huwa sawadul a'zam shine sawadul a'zam ko shi kade ne malam yace la nanzuru lil kasarati mu ba ma lura da yawa ba yawa ne damuwar mu ba wa inna ma nan lima huwa alaihi muna duba lima huwa alaihi ga abinda wannan yawan yake kai akan gaskiya suke eh to fa madalla da wannan yawan to amma idan ba akan gaskiya suke ba fa yawan ba zai So ne mana ido ba yawansu ba zai firgita mu ko ya ba mu tsoro ko ya sa mu bar gaskiya mu koma gunsu ba an gane wannan haka malam yace la nanzuru ila al-kasrati mu ba ma kallon yawa wa inna ma nanzuru lima huwa alaihi muna duba abinda suke kai akan gaskiya suke kitabu wa sunna ko akan son zuciya ake akan bid'a da shirka faqad takunu al-kasratu ala balalati ko ala balalin da yawa ake sabon jama'a masu yawa amma sai ka tarda akan bata suke kawai akan bata suke da yawa zaka samu mutane sun taru su suka fi yawa sun fi majority amma kuma akan son rai akan bata ba akan shari'a suke ba sai ka tsunduma kai ma ka bata rububi ka shige cikin su wa qala ta'ala abinda Allah madaukakin sarki yake faɗa wanda shine yafi sanin mu yafi sanin halin da bayinsa suke ciki yace wa in wallahi idan har zaka bi aktsara man fil ardi mafiya yawa daga cikin masu rayuwa a bayan ƙasa yudilluka za su ɓadda ka in dai yawa ne damuwarka kullum kai in ya fi yawa nan kake to za ka bata an sabilillahi za ka bar tafarkin Allah za ka bar tafarkin Allah don har duniya ta tashi masu barna sun fi yawa karkatattu sun fi yawa kalilan ma tazakkaruna kalilan ma yu'minuna kalilan kalilan amma yace wa in tudi aksara arzi? fil ardi yudilluka an sabilillahi in dai makiya yawa za ka bi to za su ɓadda ka ɓata za ka yi to ya muka iya duk garin haka ake yi ne to ya muka iya duk mutanenmu haka ake yi to ya muka iya yanzu in za ka nuna kanka ka shiga uku ka manta waccan uku eh? sai dai ukun duniya kake tunawa ukun duniya ba kirare ake tusa mata ba a fura wuta eh wutar duniya kuma wani abu ce ta lahira ba eh ta lahira ba eh, to ai gara shiga ukun duniya in ka mutu ba shi kenan ba ai ba wani azabar da yake zafi kamar azabar lahira da yake ita ba ta kare ba ta ba. faqadi ma anta qadi inna ma taqadi hadhihi alhayati ad-dunya inda imani ya shige su cikin matsafan banu Isra'ila ko kuma matsafan wa inda suka yi karo da annabci da manzanci da suka gane mujiza suka ce kai amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Haruna da fir'auna yayi yi musu togaciya da azaba ya suka ce faqadi ma an qadi inna ma taƙaɗi alhayati ad duniya duk hukuncin da kaga za ka yi mana kamana ba yanke kafa da hannu ba ba tsirewa ba in ma za a yi tsirenmu ko a yi yanka yanka a soya iyakacinta duniya ne duk azabar ka dai mun mutu zaka bari haka nan to lahira kuma ba a bari ba a mutuwa balle a bari baya karewa kullama nabijat juluduhum baddalnahum juludan hali haliya zuqul azaba duk sanda jikin ya kone ya kone kurmu sai a sake kura shi sai ya feso sai koma kato kuma don a sha azaba kawai haka mutum zai ta konewa yana dawowa yana konewa yana dawowa yana konewa yana dawowa to don haka ce wai kai yanda mutane suke kawai haka za ka yi don ka zauna lafiya da mutane in ka zauna lafiya da mutane a kan fushin Allah to ka shiga hudu ko tara ko goma ko dubu ko miliyan an gane ko gara ka zauna lafiya da Allah ka nemi yardar Allah a kan fushin bayin Allah ya fi maka a kanka ya nemi yardar bayan Allah a bisa fushin Allah. Allah ya taimake mu. Malam ya ce, Wa in tuɗi aksara, Allah ya ce in ka bi mafiya yawa, man fil ardi waɗanda suke rayuwa a bayan ƙasa, to wallahi yuzilluka an nan za su ɓatar da kai, ka bar addinin Allah. Za ka bar addinin. wa ma nasi wata aya Allah ya ce wa ma nasi walau harasta bi mu'minina kuma karka yi tsammani wai ka ce wai da su wane ma ba su gane ba kai ma ba za ka bi ba ko ka gane sai ranan da kaga su wane su wane sun shiga suna yi kai ma ka zo a yi da kai to ai duk yanda kake kwaɗayi da iya wa'azinka wani ba zai gane ba ko ya gane kuma ba zai yi imani ba ka duba dai manzon Allah yanda yake son ƴan uwansa ƴan uwansa din suka ki sai waɗansu can na nesa sai su rika zuwa suna imani shi yasa Allah ya ce wa ma aksarun nasi wallahi mafiya yawan mutane walau harasta bi mu'minina ba za su zamanto masu imani ba ko da kayi kwaɗayin su zama duk yanda zaka nace kayi kwadayin ka tusa musu ganewa don su gane ba za su gane ba ko sun gane ko ba za su yi imani ba kaɗan ɗin nan dai su ne za su bi ka to don haka in ka ce yawa za ka bi to ka ɓata in dai yawa za ka riƙa dubawa ka ɓata wa ƙala ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ma waje da na li'aftarihim min ahadi babu wani taro mai yawa da muka samu yana da alkawari tsakaninmu da shi sai dai kangarewa kawai wa in wajadna aktharuhum sai dai kawai abinda muka tarda mafiya yawa lafatiƙina. mabarnata ne masu kangarewa dokokinmu ne fatikai ne yan tawayen addinin Allah mafiya yawa amma ba mu samu jama'a mafiya yawa a ce su ne suke akan alkawarinmu su ne suke kan gaskiya ba mu samu ba sai muka samu mafiya yawan a fasikanci suke to ka dubi duniya ka gani yanzu mafiya yawa ne suke kan gaskiya ko mafiya yawa ne suke kan bata mafiya yawa ne fasikai ko mafiya yawa ne muminai waye ne mafiya yawa fasikai su suka fi yawa Allah ne ya fara wa ma wajadana li aktharihim min ahadi wa in wajadna aktharahum la fasiqin Allah ya kare mu kar kake lura da yawa wa qala ta'ala wa inna kaseeran minan nasi la fasiqin ko la fasiquna mafiya yawa daga cikin mutane fasikai ne abinda ake nufi da fasiki wanda yayi wa Allah tawaye ga inda Allah ya ce abi shi kuma ya ƙi bi wancan hanya shine fasiki shi ya sa aka kira shaidan fasiki fasaka an amiri rabbi ko to don haka duk wanda kaga ya kangarewa Allah ya ce ya kangarewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya bi wane ya ce ko kuma shi ya ce to ya zama fasiki kuma mafiya yawan mutanen duniya yanzu akan haka ake Falkasarot ita yawa la yuqtaru ba a ruɗuwa da ita kada yawa ya rudar da kai yawa ba a ruɗuwa da yawa in ma abu zai baka sha'awa gaskiyar abun ya baka sha'awa amma ba wai yawa ba ba a ruduwa da yawa wala tuttabi'u illa idza kana 'ala al-haq wala tuttabi'u ko ita yawa ba a binta illa idza kana 'ala al sai dai yawan in akan gaskiya ake a ko ina kake in garin da kake Allah ya taimake ku inda jama'a take masu yawan anan gaskiya take to shiga ciki amma idan mafiya yawan ɗin su ne suke fasikai ga wa'yansu ‘yan kaɗan da suke shan tsangwama amma su ne akan gaskiya to shiga cikinsu shiga cikinsu kawai kai ma a sha tsangwamar da kai ai ba ka fi annabawa ba ka fi manzanni ka fi sahabbai ba su ma sun sha tsangwama yanzu wane kaman kai da mutuncinka a gari da darajarka ana ganin kimanka yanzu zaka shiga cikin mutanen nan saka zub da mutuncinka wallahi wata rana wallahi sai ka sai ka sai ka rasa ma mai gaishe ka wallahi da mutuncinka eh haba alhaji ko abawa ne haba ma kai fa yanzu fa ba karamin mutum bane eh eh eh eh yanzu ka duba ka gani da in aka ce ana abu a wajenka ka duba mutane ba yanzu ina fito muna gaya maka yanzu ga shi duk ka rabu da jama'a ka wani suna suna wani eh wani ya rabu da jama'a yanzu ka gani Allah ya saka da ke yanzu ko wani abu ake ko gayyatar ka mu ba za mu yi ba ka gayyace ka ko gayyatar ka wallahi ba za mu yi ba Allah ya kare mu to wannan shine ne eh? to wai in baka zo ba ka in baka zo ba dama kai ka ce ba ka son kala Allah kala Rasulullah ba Allah ya tsarkake min kofar gida ba ma in baka zo ba eh, eh? to wa in tudi aksar man fil ardi yudilluka an sabilillah in dai yawa zaka bi wallahi za su badda ka ko in kuma ka kira ni wajen bidiyar ka ba ba ka hutar da ni ba eh kaga na huta ba zan rika jin dardar ba kuma annabi ya ce in dan uwa ya gayyace ka kaje to gashi kuma wane ya gayyace ni to bari dai in je to baka gayyace ni ba na huta ba wallahi kai na gode ma wallahi eh, eh? Allah ya taimake ka ma ai in dai har haka ta faru ba ka huta da shingulla ba da dama ba azhar bace ya kira banne a ce to wala tuttaba'u yawa ba abin taron yawa illa idza kana alal haqq sai in taron akan gaskiya ake man kana alal haqqi duk wanda yake kan gaskiya to fa huwa jama'atu kawai shi jama'a ne kar ka ga wai ka wulakanta yanzu ba mutane jama'a kenan kana tare da sahabban manzon Allah yanda kace za ka yi aka ƙi na haka suka yi aka ji su kun haɗu da su kun zama jama'a kuma jama'ar mala'iku tana nan tare da kai kuma ranar gobe kiyama tawagar annabawa suna tare da kai allazina an'ama lahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada was-salihina wa hasuna ulaika rafiqa kai wannan abokantaka ta yi kyau a ce abokananka annabawa manzanni salihan bayi ga sunan su ne abokanka a rannan me ka manta a abokantaka abin da ka manta to idan aka ce ka rayu abokantakarka da fasikai kuma fa to ƙarshe tare za ku tafi ku je ku yi ta ziki ne wa juna a wuta Allah ya tsare mu ina muke na'am yace sawa'un kanu qalilina aw kathirina wa'annan jama'a wa'anda suke rike da gaskiyar nan sawa'u duk ɗaya ne mu a gunmu katirina au kalilina sun kasance masu yawa kalilina masu yan kaɗan ne katirina masu yawa ne duk dai inda gaskiya suke rike da ita kawai muna tare kanu kalilina au katirina karka damu ko da da yawa ne inda gaskiya ce shiga ciki ko kaɗan ne inda gaskiya ce shiga ciki kawai abdabidu kuwa ma kano alai abinda kawai za ka lura da shi maɗaurin al'amarin ba yawan ba maɗaurin al'amarin ba kaɗan ba abinda suke kai kuwa ma kano alai Shi ne abin da suke kai eh, shi ne za ka duba eh maɗaurin menene ya ɗaure su suka zama masu yawa da me aka ɗaure suka taro suka zama kaɗan da gaskiya ce to shi kenan can nake kawai ko kaɗan ne karka lura da yawa karka lura da kaɗan rabin kawai kuwa ma kanu alaihi da suke kai shi ne matattarar da ta haɗa su rabiba ba na cewa rabida ba rabidatul alamul islami ko wanda kawai faɗin baka ne eh, wata ƙungiya ce wai rabidatul alam al-islami wai kamar majalisar ɗinkin duniya ba akwai ba to su kuma wai wanda take ɗinke musulman duniya to kuma gashi na ana tagawa tsaye to din da ya tattara su ya tara su suka yi taro mai yawa shi za ka duba me ya tara su har suka taru haka kitabu sunna ne eh to shi kenan fanima sai ka shiga wayancan kuma me yasa suka zama yan kadan saboda gaskiyarsu me suka rike kitabu sunna mu shiga ciki idan kuma masu yawan ba kitabu sunna suke wa ba ruwanka da su idan kuma kaɗan ɗin ne ba a kitabu wa suna ba nan ma ba ruwan kansu lura da rabi'ar da ta haɗa su abin abinda ya tattara su ya haɗa su ɗin an gane ko? to Allah ke ke mu huwa ma kanu alaihi shine abinda suke kai hal huwa haqqun aw batilun shin abun gaskiya ce ta hada su ta tara su ko barna fa in kana haqqan fa humul jama'a in abun da ya hada su gaskiya ne to jama'a ce ka shiga cikin su walau lam yakun alaihi illa wahidun ko wa in kana batilan fa huwa dalalun yace walau lam yakun alaihi illa wahidun wannan gaskiyar ko da ba kowa a kanta sai mutum ɗaya to ka zaman to kai ne na biyu karka yadda ka rena shi ka ce ina ga inda mutane suke ka zama na biyu wa in kana batilan fahuwa huwa in kuma abunda suke kai ɗin batil barna ce karairayi ne kawai da son zuciya komi yawansu yawansu karka yadda ka zama na miliyon da ɗaya? mutum miliyon ne can ko mutum uku ka zo ka zama na hudu kar ka yadda ka zama kai ne na miliyon da kwaya ɗaya an gane wannan wa in kana alaihi aksarun nasi ko da mafiya yawan mutane akan wannan abun suke matukar wannan abun son rai ne ba daga kitabu sunna abun yake ba ko ba ruwanka da shi ƙaunuhu inda shi imamul barbahari yake cewa faman khalafa ashaba rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi shay'in min amri dini faqad kafara wannan kalma da imamul barbahari yake cewa duk mutumin da ya saba wa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wani abu wanda ya shafi addinin musulunci wata mas'ala ko ka'ida ta musulunci sai ya saba musu to faƙat kafara ya kafirta sahabi ya amfani da hadisi kai kuma sai ka amfani da son rai kuma ka son ranka yafi fi wannan hadisin ta kafurta sahabi yayi amfani da ayat ƙura'ani ya dasa aƙidarsa a kai kai kuma ka amfani da son zuciyarka ka kafa ka a son rai kuma kace wannan son ran yafi wancan wanda sahabi ya yi to ka kafirta to amma dai ga bayani filla-filla daga shi ibn fauzan ya ce wannan kalma ta faƙat kafara ya tamilu kufral akbar yana iya ɗaukan kafurci babba na fita daga musulunci shine kufrul akbar in mutum ya bar musulunci ya zama mushiriki arne to shine kufrul akbar akwai kufrul asgar karamin butulci karamin butulci shi baya ba wai kafuta daga musulunci bane amma akbar shi kafuta daga musulunci sam malam yace wannan kalma ta imamul barbahari da yake faman kalafa ashabar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi shay'in min amri dini faqad kafara yace ya hatamilul kufr al-akbar wa ya hatamilul kufr al yana iya ɗauka kafurci babba mai fudda mutum musulunci yana iya ɗauka kafurci karami mai bid'antar da mutum amma yana nan tukunna cikin musulmai kamar yaya yace bi hasbil mukalafati gwargwadon yadda ka saba musu haka za a fassara ka gwargwadon yadda ka saba musu gwargwadon yadda ka saba musu sun mabitta da riji sannan sai abun ya rinka tafiya matattakala matattakala ya kuru minar haka ne kuwa? ko na tafi wani wuri ne to shi kenan bi hasbir mukhalafati فقوله فقد كفر ليس معناه أنه كفر الكفر المخرج من الملة مطلقا ba wai mutlakan kawai za ka ɗauke shi a kaburci wanda ya fi da mutum milla ba mutlakan tabirijiyan ne yau ka bar nan gobe kuma ka bar can gobe ka bar nan jibi ka bar can har ka dawo cikakken arni in dai za ka rika saba musu ba wai haka kawai motulakan akwai wanda shi sabawarsa tun ta farkon ma kafurci ne zun zunzurutunsa akwai wanda kuma wata sabawar za a same shi dai a ce mai sabo amma ba cikakken kafiri ba kad yakunu haza yana iya daukar wannan wa kad ya kunu kufrul asgar yana kuma iya daukan karamin kafurci. yana iya ɗaukan babban kafurci yana iya ɗaukan karamin kafurci almuhimmu abinda da ya kamata ka lura da shi anna mukalafatas salafi saba wa sahabbai magabata kufrun ko ma menene dai kafurci ne kawai a takaice dai a bar wani zagaye zagaye saba musu kafurci ne don su suna kan kitabu kitabuwar sunna in ka saba musu kuma ka saba wa kitabu kitabuwar sunna wa kitabu wa sunna kuma kafurci ne kad kunu akbar wa kad yakunu asgar yanayin abinda ka saba din shine za a duba ko ya zama babban sabo ko ya zama karamin sabo hasbal mukalafati gurgudan yanda sabawa ka take da ita ne za a fassara ka au annal murad ko kuma abinda malam yake nufi anan annahu idza khalafahum fi awwalil amri bi shay'in da farko in ka saba musu akan wata mas'ala al-yasir wanda yake kadan summa bitadarij sannan ka ƙara hawa kuma ka saba masa a wani ka sake tafiya can ma ka saba masa ya kuruju min ad-dini bi kulliyati ƙarshe wata rana sai ka fita cikin addinin bil kulliya gaba ɗaya ma gaba ɗaya wata rana sai ka zo ka ka zo da wani abun da kake ga yafi maka Qur'ani ko ka zo da wani abun da kake ga yafi hadisi ko ka zo da wani aikin da in ka yi shi zaka fi sahabi ko zaka fi annabi ko ka duba wata a kace ta fi Ka'aba kada shikenan alamar yayi nisa Allah ya so faya'ulu um, ko amurku a nan sai a fassara wannan al'amarin nasa ilal kufri cewa ya kafurce in mutumin da yake in kai abu kaza za ka fi sahabin manzon Allah ko in kai kaza za ka fi annabi ko kuma wuri kaza ya fi makka ya fi madina eh me ya saura an gama wa idza tamra'a al mukhalafata fa yaqulu eh, amruhu ila al kufri ko idan har idza idan har zai doge ya ci gaba da wannan al'amarin nasa to al'amarin zai tura shi ya ta tafiya da shi har ya kai shi ga kafurci kafurcin kuma al'akbar wanda yake babban kafurci wanda idan mutum ya mutu ba wani hisabi da tsaya a sha wahala wuta za shi kawai fa ya kuruji min addini kullihi sai ya fita daga addinin musuluncin duka bai sani ba da yawa mutane an kudda su musulunci ba su sani ba mutumin da ya zo ya baka wani abu ya ce maka kai ta yi ya fi ƙura'ani ba ƙwaya ɗaya ba ma ƙura'ani don Allah wannan abu ƙarami ne? kai watakila baka sani ba an baka shi kana ta tinkaho da shi a matsayin ya fi ƙura'ani yake a matsayin ya fi ƙura'ani yake duk duniya kuma babu wani littafin da ya fi ƙura'ani balle wata kalma balle wata addu'a da za a ce ta fi ƙura'ani ko akwai babu babu wani abu da ɗan adam zai tsaro shi a ce ya fi abin da manzon Allah ya furta ko akwai to menene ya yi zafi haka a tsallake hadisan manzon Allah ba su isa ba a tsallake ƙura'ani bai isa ba a lalumo furucin wani a ce wai shi za a rike a yi ta yi har ma wai in an ce a bari ya zama wai kai da kake magana wai ka zama mai kawo fitina akan ka ce kawai a bar abin da aka kawo a dawo a bi abin da Allah ya ce mahaliccinmu bi abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda aka aiko mana shi shikenan cibiya ta zama ƙari Allah saurin. to irin nan al'amurra mutum ya yi wa kansa ƙiyamun laili ya yi wa iyalansa ƙiyamun laili wallahi ko da wai ma ka ji wani yana ƙoƙarin zai koye shi ka kai shi rabu da wannan ka gama da hadisan manzon Allah ne har sun ishe ka yaushe ka gama da ayoyi hmm? da yawa sai mu zo mu ce mun zama alisunna amma yaranmu suna nan da su ake rawa sai kaga mutum yana daga gemu kawai yana ta yawo a banza Ya'yansa yan iska bai sani ba ko ya sani kai bai sani ba bai sani ba shi ma bai komi ba a addini tunda ya bar ya'yansa ku an fusa kuma ka ce wa aliku. kai ka yadda ka gyaru ka zama ahli sunna kuma ya'yanka suna bid'a eh ai bai kamata a ce kai ahli sunna ƴaƴanka yan bid'a ba wani ma yana ahli sunna fa ya yarda da ahli sunna kitabu wa sunna matarsa tana taro tana zuwa taron bidiya har ma tana maulidi da kanta ta tara ai ta kida ana rawa eh shi kuma kullum da riyadu salihin a hannu eh to to masu karantarwa ne suka yi yawa ai Allah ya tsawaye shi abu mutum ya kamata ya gane yadda zai yi ba rayuwarka kai yanzu za ka yarda kana kallon ɗanka zai shiga wuta ba za ka ce mar kul kul kul ba yanzu idan da wuta gida ya kama ganga ganga ko ina dangana da ta rushewa kaga ya ruwo da gudu akwai wata ibuka da yake kwana ce shi zai shiga bukkar hatta rubuta ya ce shi wallahi zai huta akwai asusunsa zai je ya ɗauko sai ka bashi a kan asusun da ya je ba kwandala tara a ciki eh haka ba muke barin ‘ya'yanmu ana raye-rayen nan da su ko mutum in ya zauna shi shi ahli sunnati wal jama'a ‘ya'yanka baka san ina za ka kai su karatu ba baka san ina suke yi ba baka san me suke karantawa ba baka san inda suke zuwa ba ina suke hira baka sani ba kuma irin wa'annan abubuwan duka wani ma ka ji a gidansa shi ake tasawa ana ta kaɗe kaɗen matansa duk shine sun iya waƙe waƙen kuma ya bari wai shi ahlus sunnati ne to ya kamata in za ka yi ka yi in kuma za ka yaudari Allah sai ka shiga cikin yukhadi'una Allah wallazina amanu wa ma una illa anfusahum in za ka yi sunna ka yi ta daga ciki har waje yaranka kar ka yadda sai in ya kangare ya ka annabawa ma akwai wa'anda 'ya'yansu sun gagara wannan kam ka yi ya kokarin ka amma mu wai sai mu ce in hmm, ya zai yi kawai Oh. kana taba shi haka zai maka mm, yara ta yi ma da haka na gane ko shi ma a bar shi da haka zai gane da haka ka gane shi ma a bar shi sai dai da haka ya gane kana so kenan karama abun da aka ma eh to ya ce shi ma da haka ya gane bar shi kawai shi ma zai gane eh, eh ina muke ai yara su ne fa su ne yanzu don Allah in ba ma harka da 'ya'yanmu a cikin addini mu kaɗai muke yi in mun mutu za su dawo su yi eh malami ne sai ya zo ya girku a gari shi kadai yana da ƴaƴa tara ko kowanne iskancinsa kawai yake yi rannan sai malam ya mutu sai ku zo ku ce to kai yaya babba kai ne malam yau eh kudi ne ai ba kudi ba ne balle a ce sun yi gado sai sun yi fa muna kallon su ba ma zuwa da su sallah ba ma zuwa da su makaranta ba ma zuwa da su wurin wazi ba ma tarbiyyantar da su ba ma sa su a makarantu na addini ba ma ba ma musu komi yaushe za su zama mutanen kirki ga shaidan kuma ko'ina ina wa'azi shi yake balle yanzu wa'azin shaidan ya shiga ta ko ina a na'urori ga suna ka bar ɗanka ko ‘yarka tana abin da ta ga dama yaushe za ta to suna a haka ana faɗa ɗin ma ana kwatantawa an sa su suna karatun ma ya aka ƙare. Hmm? na to ƙarshe sai mutum ya fita daga addini gaba ɗaya sai ya dawo baya cikin addinin musuluncin ma fata fata wa ya kuruju min addini kulli sai ya fita daga cikin addinin duka a matashin da za mu je zai gaya mana mutane duk sanda na na'am a ina muke ne na'am to fa yakhruju min ad-din kulli ko yatadarraju bihi shaytan da haka sai shaiɗan ya rinka tura ka mataki mataki tadarijiyan kenan kamar zaka hau bene kaga in ka hau turja ta farko sai ka sake hawa matattakala ta biyu matattakala ta uku kana nan a haka a haka a jima a dade ne ka ganka kaje hawa na daya ko ba haka bane in ka sake wucewa ka bi wata matattakalan karshe ka ganka hawa na biyu kashi har ka kure benen shikenan to haka shaidan yake yi wa mutane sai ka fara da yar a kadan gobe in kai wannan kai wannan yake to ga wannan ma annan ma ai ba matsala da haka da haka sai a tura ka nan sai a tura ka nan sai a tura ka nan sai a tura ka nan da haka har ka bar musuluncin baka sani wal hawa haka son rai shi ma yake kamar yadda shaidan mai zaman kansa ne son rai shi ma mai zaman kansa ne son zuciya yana iya tura mutum halaka yau ya saka ka dan yi sabon Allah karemi wani gefen yana tunanin ka amma ban kyauta ba amma ban ta, ba wani gefe ce ka don Allah don wannan ba ga suwa ne suwa ne abinda suke yi ba ma kai wannan me wannan gobe sai ya tura ka na gaba jibi ya tura ka tun kana har ma ka dawo in kai ba ka tuna komi to haka gefen bidiyar ma haka ne har ka dawo ma kawai kai kam ka tsunduma yanzu ko ka gane kuskure ne ba za ka iya dawowa ba ka riga ka shiga tsakiya Wannan nafsu haka nan rai son rai wa nafsu al'ammaratu bisu'i wanda ita rai dama mai yawan umurtar mutane da mummunan aiki ne hatta ya kuruja min addini kullihi da haka har mutum ya fita daga addinin duka Allah ya kare wallahi mu dage mu taimakawa addinin mu ta kowane irin hanya Allah ya kore maku matasa ga ku yanzu Allah ya kore muku kuna da basira wani yana da ilimin gwargwado sai a ce wai an zauna ba za ka yi wa abokanka nasiha ba ba za ka yi wa makwabcinka wa'azi ba ba za ka kwatanta mishi ba ba za ka nuna masa sunna ba a'a kai kawai sai dai ya rinka yanka kullum kuma kai ka yarda kana ce maka a ce a mu ko ba haka bane ni karatu kawai nake zuwa wallahi ni ba ruwa na da su ni iyakaci na karatu kawai nake zuwa kaga shi bai yarda ba ma shi yanzu so yake ya daɗaɗa da matsarai a ce a wannan shi ba tare da su eh to kai ne ya kamata ka yi ƙoƙari ai duk wani abu na alkhairi ka yi ƙoƙari ka gana ka ya shiga ciki in aboki ne in ɗa ne in uba ne in mawaye ku duba annabi ibrahim fa yanda ya ta kiran baban shi ya abati ya abati ko ku duba annabi nuhu yanda yake kiran ɗan shi ya bunayi rikan ma'ana irkan ma'ana sannan ku duba yadda Allah ya cewa abun nan eh, luqman yake ce a suratu luqman ko Wa wa'mur ahlaka bis salati wasbir alaiha wa'mur ahlaka bis salati wasbir alaiha na abaha ne ko to sannan ku duba yanda Allah subhanahu wataala ce, ku anfusakum wa ahlikum nara duka wayannan ayoyi ne da suke nuna ba wai ka gyara kanka kai kadai ba ya'yanka kuma suna nan suna abinda kuka dama ba mu ba su ilimi ba mu ba su tarbiyya mun kyale su haka kawai kuma so muke wai mu kafa daula ta gari bayan mun mutu wai su tazo su zama wani abu ayaya a haka eh ɗanka ya zo yana da yawo da wani gammo gammo a kan shi ya zo ya wuce kusa da kai wai kai ya gata ya Allah ya nan ka duba wani aski kai duniya ce yayi kai eh wai duniya ce kai haji ba shi kenan wai ya bar shi eh? eh haka suke cewa Allah ya wa alaikum assalam wa rahmatullah Eh. Eh. Eh. eh ya ba abin da zai shafe ka ya ce wai dabbobi ne a gidansa amma ba nasa ba ne na matansa ne amma kuma suna zuwa suna ciwo haramun kuma ana gaya masa ya ce wa, ni ba nawa ba ne na mata na ne ha ah, to matan nawaye eh yanzu idan ba matanka ba ne dabbobin za su zo gidanka yanda kaga dabbobin suna tafiya su dawo su shiga gida da magariba ranar da ka kore matan in wata magariba ta zo ba za su dawo gidanka ba eh ka gwada ka gani Ah. wata magaribar kaga za su dawo nan gidanka ba za su dawo ba to saboda me yanzu matan ba naka bane don haka yanzu da ba dabbobinka bane amma yanzu matanka ne dabbobin ma nan suke ikonka ne in kaga kai ne kake huta waje kana gani ana haramun to kana so yanzu kana nufin kar a gaya maka gaya je a gaya wa mata ciwon nan da yake ce maka suna barna awa na ba na ba ne ka je wajen su ajiya sai ya taho kenan ya shiga ka ya kai kara a'a to wa za a gaya wa suna barna in ba kai ba hmm? dabbobin cikin gida kan yawanci dama ai ba a cika samun dattijo da su ba in dai kaga taure bulbul kaga kawatuwar akuya tum tum to zai waya a ce malam Musa ne mallake ta za ta ci kasuwa wallahi to babu hu tula tula a daki yaushe awaki bula bula za su yawo eh babu kuna na dawa ba na masara eh <laughs> ah to su kuma gaga sai dai a ce maka babu kawai ga awakin amma sai a ce ma babu fa yau eh ga taure kato a gidan a ce ma babu fa yau yanzu haka ka dawo yau ma Allah ya sauyi mutanen da za su jujjuya ka ya jiki ya ce da sauri ya ce to kuma yanzu me za a yi ga ka kwance fa sai an daga zauna ce to sannu ya jiki ce sai dai fa masaran mu ta kare baban liti kuma ga tamare suna yawo Allah ya sauki don haka kai ne da wannan dole kai ne zaka kaba doka to karin sake ganin dan taure a waje yana zuwa cikin kasuwa yana cin haramun ba kyau ka gane sai su daure in yaso sai a rika kawo musu ciyawa ko kuma a kiwata su a tafi kiwo amma ba a cike su suna ɗauko haramun baka ce ba ruwanka yauwa hmm? ko ma ya za ka yi dai ka sani gidanka ne an ce ka kare kanka ka kare iyalinka daga shiga azaba in ba zai yiwu ba sai da su a canja wani jarin in kiwon ba za ku iya ba he ku canja sai a yi wata sana'ar ai abubuwan da suke kawo kuɗi da yawa amma da ce kuna cin haramun fa ka san kuma sakamakon mai cin haramun a lahira wa alaikum salam na'am fa eh sai a fassara al'amarin nasa zuwa ga kafurci indai haka ne sai a bashi fassarar kafurci kawai eh daga tawil ne eh awilhu eh awwala yu'awilu na'am na'am eh na'am kai ba na ji wallahi eh eh eh in baka samu wata ba sai ka yanka ta illan da take kawo matsala ita ce illan da ta kawo nakasa a zahiri amma tun da ka gane kaska ce shikenan sai a cire kaskar kawai eh, in aka cire kaskar ba zai hana a yanka ta ba eh to amma an san menene kaska ce eh. ko kai kaska ta maza ma za ka daga kafa yawwa kuma don na zo sayan ragon kiwo eh. sai aka ga ta daga kafa Menene ne aka duba ya ga ƙatuwar kaska a makale sai ya yin ce bana son wannan zaba zan saya ba in taita mu in dai ta maka za ka iya don kaska an an cire shi ke amma dange shi yake kawai larura ce ta shigo mishi ya samu matsala ba kaska ba ne kaska ba za ta hana a yanka rago ba kaska ba ta hana yanka ragon layya sai dai in kana da wadatar ga wa'yansu to shi kenan sai ka yanka lafiyayyen da baya da kaska eh. shi kenan to daidai Allah ba mu ladan shi kuskure kuma Allah ya gafarta mana nan za mu tsaya sha Allah mu yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati

وسلام على المرسلين Karaokina kan yi